Nuwa Arzika shine shugaban kungiyar farar hula ta MPCR. Yaƙa muke mu ci gaba. In ya kamata jama'a su yi domin kyautata ma kanmu da kanmu. Wannan magana ta shahi tahiya bisa kan matsala biyan haraji da jangali ga 'yan ƙasa don me ake biyan shi kuma don me ake biya abba a biya me matsalolin da ke da kwai a ciki to shi duka ne muka ɗauko maganganu muka sha muka gama muka ce to lalle kowa ya kamata shi imani gina kasa sai an gama ƙari da ƙari sai an gama gudunmuwa kowa da kowa ake iya gina ƙasa kuma sai an yi unwani da albarka kasa. cewa da ma'adanai da abin da suke da kai a cikin kasa da na sama wanda muke iya unwani da su mu gama ƙari da abokan masu hannu da shuni don mu yi aikin da zai ba mu dama mu samu kuɗin gina ƙasar mu ta wannan fanni bayan wannan kuma wannan bayanin a ce ana iya yadda haraji daidai gwagwado irin abin da yake iya yiwa al'umma ta biya sai dai nuhu arzikan ya kara da cewa an bera da sata daddawa ma da wari su ma dai magabatan sai sun sa ido kan waɗanda aka ɗora ma nauyin tattara harajin ai ba dan mutane ba su biyan haraji ba ne, al'ummar Nijar suna biyan haraji amma wani bi eh, abin da wanda ake biyan nashi ne yake bin wata hanya sai yayi kwana to kaga ba a ce NCVC tun da kai ka bada amma wanda ka ba bai kai ba kana ganin su cikin wanda aka sa irin wannan aikin karba haraji yadda suke kamar yanzu in ka je amsa a sangam ya kamata a baka tike ka bada dala ashirin ko a baka tike ka bada dala arba'in sai mutumin a kwatanta mashi ma in ya baka dala goma ba tare da an amshi tike ba eh tana yi to wannan dala goma in ya amsa a gani ba a sa cikin baitarwanin eh, ko eh, ba ko kuma kasa za yi cikin aljihun mutane ne wanda ga amsa abu to kaga kenan sai ya kawo irin rikicin da yake sa mutane suna biya kuma ba su gani a ƙasa. babban burin kungiyoyin harar hula dai bai wuce na gwamnati ta ɗauki sandarta ta doka a hannu ba ta kuma yi aiki da ita to wannan duka yana iya kawo rikita wanda mu a namu gani sai an ɗauki matakan a gyara to wannan gyaran ne ya sa kaga muke ta a matsayinmu na kogiyar harar hula sai mu ce kai hata tunda doka ta ba mu inci mu ma a yan kasa mu ce kada yi ba daidai ba ce kwatanta ma gwamnati ya kamata ya komo a zamna a gyara su ma dai wanda suka halarci wannan haduwa ta rota bikin sun gamsu da maudu'in da aka dauka sun kuma yi alkawarin za su sanar da yan uwansu alaishi kulibali muhammad lawal kan kai dan kasa ne to ka bada hakkin kasa hakkin kasa shine ne shine ka gina kasar ka cikin hakki guda shine diya ka ba da diyar ƙasa to ka zama dan ƙasa. menene matsalar da eh, jangali da wasu diyoyi wanda suka tare dan kasa ba su shigowa domin su ba da damar wannan tarbace da agama a samu aiki na ci gaban ƙasa a bisa billahi eh, an faɗi gaskiya idan abin da muka hudu gwamnati za ta yi aiki da shi insha Allah za a samu nasalaha walau wajen talaka shi ya gane a kuɗin shi ya ɗauka ba wani bane ke kashiya aiki ne ake mushi don ci gaban ƙasar shi. Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.